excellency baka ganin abin a iya cewa kamar da wuya duba da abu ne wanda aka yi shi a bayyana a idon duniya to suna da kunya ne ai ba su da kunya yanzu me kake so ita hukumar aina ta yi ta yi gaskiya abin da ta faɗa ɗin nan mun ci ta bayar kar ta sake shigo da sabon rahoto a yanzu sabon rahoto za su je su rubutu wani zai ce wai me zai hana ku bari ya gudu ruwansu to ka basu ayi abin abin da za su yi mun ga masarufin gudun nasu ba ai gani za mu yi mun sani abin da za su kawo kenan yanzu me yin matsayar ko jam'iyyar ku ta NPP akan wannan batu to ai ni ba jam'iyya bane jam'iyya za su yi magana jama'a jihar Kano da ke mata jama'ar Kano na tabbatar za su tashi da bakin ciki jama'ar jihar Kano ba tumaki ba ne mutane ne masu daraja mutane ne tsayayyu mutane ne kuma suka ce a'a a nan suke tsayawa Wanda kuma gashi an gani yanzu a kwanyi zaɓe a ko aka ce ya ci zaɓe ƙuri'a arba'in da ta. an ba shi mu gashi wajen dubu ɗari da talatin an ce masarauta wasu za su iya cewa kamar wannan abin da kake zargi ne domin ba abin da to ka jira haka ne ma saura ce nawa in jira zargi ne in kirga za su yarda abin da aka yi an yi a yi abin da za a yi gaban mutane mana a yanzu rahoto za a je wataƙila ma sun dawo suna nan za su karanta Kuma mun gaya wakilan masu har su yarda da abin da za a yi. wannan a tabbata zai jawo babban matsala. Oh, excellency idan abin da kuke tunani ya tabbata ba fata ba eh, wannan hukunci za ku ɗauka. to na hukunci ne mutane za su yi hukunci su ni ne zaɓe ƙuri'a ta ɗaya ce a ciki.